rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da wasu mutane 51 ga manema labarai da ce ta kame tana kuma zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban ciki har da laifin kisan kai da fyaɗe da fashi da makami da zamba cikin aminci da dai wasu laifuffukan na daban rundunar ta ce ta kame waɗannan mutanen ne a faɗin jihar borno da suka haɗa da wasu guda uku da ake zarga da laifin kisan kai da kuma wasu mutane takwas da ake zarga da laifin fashi da makami da wasu mutanen guda goma da su ma suka fada hannun jami'an 'yan sandan da kuma ake zarga da laifin satin shanu hala da wasu mutane goma sha biyar da jami'an 'yan sanda suka gurfanar da su ma ake zarga da satin latroni da ma dai wasu da ake zarga da aikata wasu laifuffukan na daban kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno asp okonne dai ya gudanar da taron malema labarai kan wannan kame da suka yi the command has has three cases of culpable homicides of Melari village, Gubi local government area. ya ce akwai wasu guda uku da aka kame ana kuma zarga da laifin kisan kai kuma an kame su ne a ƙauyen melari a ƙaramar hukumar gubiyo an dai ba mu daman yin magana da waɗannan mutane da ake zargan me kai aka kawo ka nan wani karamin matsalan ya faru a gida me wani irin matsala irin matsala na raba haka eh to kai an ce yarinya yar shekara biyar ka san ta ne dama yarinya eh gida gida daya muke da ita to me ya faru har kai sha'awar yarinya yar shekara biyar kai shekarun ka nawa da haihuwa kana na goma sha tara sha tara mm. kana da iyali ne eh yana da iyali ka da iyali kuma a ban da iyali da iyali eh. to ko wani lakani aka baka cewa ka nemi yarinya karama kai gaskiya ba wani lakani shekarun ta nawa tukuna yarinya shekaran ta kaman shida ka. ya shekara shida eh eh ka taba yi ne ko kuma wannan karon ne ka fara a wannan karon ne kawai Allah ne ya jarabe ni shine ka fara to me faru aka hauka akan mi fara abokina ne akan kudina ne sai muna fara da shi sai Allah ya murtuka. me kai masa har ya rasu karfe muna takura ne shi ya buga min sanda sai na buga mar karfe sai ya mutu eh sai zuciya ta buga karfe ya mutu a ko kuskure ne zuciya yana akan ko ina akan ya ce mun bare bayar bane mm, ya ce ba zai bayar ba ba shi eh. ne karba a rubuka komai ba shi ne karba guri na na nawa 2500 ne to zaka ji ka kashe akan bashi kuma ba wani kuɗi mai yawa ba ba da sarrai na bayan ya faru ne ban samanin har zai kai ka ne abokina ne shekaran ka nawa da haihuwa na ko eh. shi abokin shekara ta 23 haka me sunanka sunana Musa Isa ne daga ina ka zo daga zigage na zo ina zigage kamaru ina zigage kamaru eh kusa da banki ba to me kai ya kawo ka nan police eh akwai wani takardu da na buga ne shine ina ba mutane 200 shine aka kama ne kai ka buga takardar ko kuma ba ka kai ka kawo a'a buga ne kawai dai takardar na gaskiya ne ko kuma jabu ne a'a jabu ne kake buga kana karban kudi a wurin mutane eh a saman me kenan ma yan gudun hijira ne kowa ma yan gudun hijira ne kana ce musu me akan takardar kan takardar abinci za ka kawo kuma ka kawo musu abinci a ba ba ba ba ma abin nan ba ma Ba da abinci ko saboda ka yi abin su ne kawai dai saboda in samu abin su kawai ne kamar nawa ka tara wajen karban wannan kudade a abu da na tara wajen na bada dubu uku na tara to aka yi ga shigo najeriya kai dan kamaru a na daɗe na ai shekara eh, ka nawa yanzu kai da haihuwa shekara na hamsin ne kai kada kake kowa ko wannan a ah, wallahi babu kowa na kuma tambayi CSP Ibrahim Muhammad koya za su yi da wannan mutum da aka mai na ba da katin jabu ganin cewa dan kasar Kamaru ne ga dai abin da ke cewa mun gama bincike d'a mu abin da zamu yi zamu yi mishi mu yi mishi handover ma immigration department for deportation and da abin da yayi ya je can kuma sai a yi mishi hukunci rundunar 'yan sanda ce idan ta kammala bincikenta ta da gurfanar da dukkanin waɗannan mutanen da ake zarga a gaban kuliya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya